me kenan ka tara an tara ma wahala ba ya sa kai kutun kutun ka kashe wa 'yan aure to ke ma ya kamata ku haɗa ka da aboki tafiya cikin nisa bisa cikin duhu hankoro da zallamin burin abin da zai zama a yau shi ne ya taɓa yi malamin makaho kuma bature eh, sama ya kaɗin mutum kuma ku da amfani yawwa shi ke na rijiya yawa teku teku teku mutumin kamfani cikin jerin ayyukan fina-finai AUK Entertainment sun suka yi maka zaɓen direba makawo mu je zuwa. Zo ka maza ka ci ko ko zaka bude min nabi ko ko ko kura To wallahi tallahi ba na son kamala. An yi nan kira nan to Abuja zan je. Kina gaba inda yake sai na aure. A garin sauri na je na dauko mai ruwan zafi ba sani ba na bashi. Wayo Allah. wannan ne ba zigi ba ba ya zigi ba ba ya zigi ba To ba za ka tsira da gida ba. Kaki tsaye ka kewaya. Labari Awul Uba Kwakwatawa tsabtace shirin Ahmad Dorai. Direba mai nisan tafiya ga azababban take tutu ba shi kuma da sanin inda farki. Bayanin naira yanzu shi nake san baku. Naira ba abu mai maganin sirkan zamani. direba makaho maje zuwa waye zai sauka mutum ɗaya ko dukan ku a mutum ɗaya ne ai ya ga da wuri saboda ka san ji makaho ba gani yake eh? eh to gonda da gonda da da shi ne ma yadda haka suke ya yi masa wanka da kashin shanu ganin tarin hadarin da ke sararin samaniya ya sa gatani ya dace masa shiryawa shirin awwal ubawa abinda za ka yanzu ita wacce ta dame ka sakata Allah wala ka sakita wallahi da garin nan akwai filin jirgi na rantse da Allah can zan kai ka wani filin jirgin jirgin kasa ya kan diga zai ka ni wannan garin baki na ka ai garin ba ka dika sakiti dan ba da ma'ana dire ne lamarin lamarin dare makaho mu je zuwa da Allah mota yan sanda nake so guda biyu yanzu yanzu makaho mai kalacen nasara sai dai rashin da ta aure shi ya fita can sun ya mutsa shi ya shiga can sun doke shi ba ta umarnin shi yora shi yawwa oga lalle oga na yadda ko jirgin sama za ka iya tuka kai na fa a barikin soja ma ba kowa yake da irin kai na ba karanto mini burki a ah, oga burki ai yana littafi na biyu me yasa baka dauko ba ai kai kace dan kurfi na ɗaya la ilaha illallah gaba Direba makaho maje zuwa. Allah ya isa! Allah ya isa duk wanda yake da hannu a cikin wannan wannan Ya ka dora min laifi ne. Allah a cikin da kake kuwa. Na san iya adadin mutane da aka yi to bikin nan. Shit! Ha! all inconclusive! kan baki daga nan za su wuce gida kai ina wallahi ba zai ba saboda me akan me ba san yanci mu bane wannan aikin mutunci ne da wulakanci rana mai muhimmanci ranar da kowane rana muhimmanci a guri na ranar barin ciki na an bayar mata shi ranar bakin ciki ku kawo shi nan an kyari an so kyakkyakin da nake so a kai sa. gaskiya wannan salinci haba kowa ya san Ahmad mutumin kirki ne ki kuma ki zauna ba zan zauna ba gida zan tafi wallahi ba zan kwana a nan ba ku tashi mu tafi ha ta so ta sani a cikin matsala zan zo in tattime ki in ajiye ki da ƙarfi yanzu na fatar tawa tana amarya an wanke ta tas sannan wani garki ya sa hannu ta taɓa idan ban sa kwan mun tashi a nan kowa mutu ba shege ne duk sharrin da kawai kulla sai na warware shi a nan na mutu kawai na mutu kawai a sa bindiga kawai a harbe ni kawai in san na mutu kawai gaba ɗaya na rantsa da Allah da na sani wannan dinar da ba a yi ta ba na rantsa da Allah da walima ta ne hankali na a kwance aka yi shafa fatiya mashi ta mata ta a ɗaki lafiya na duk da wannan masibar ba ta faru ba gurin da ake ɗora auren nan ku kuma kun tona? Ke kuma uban mai kika tsaya kallo dalla gudu mana. Kai kurkota kurkota dalla. Salan su tale na gode abokina gaskiya nan san rayuwata. Barka abokin aiki. masoyina? Wane ne masoyin naki? Wallahi laikin cuce ni. Ka san wani abu. Abin burgewa. Aikin dan sandan nan fa ba zai yi ba. Shi yasa na ajiye shi. Ina garzayo zuwa Amerika domin na holewa ta. Hi, how are you? Yeah. Hey guys, it's time for the party! Hey, partner! Wow, cheers, partner! I'm so happy! Rayuwarka tana burge ni, kullum cikin barin ciki, babu wani bakin ciki, gaba ɗaya ka babu wata takura. Shi yasa babu wani mutumi da ba za ka iya rayuwa da shi ba. Aboki, kowa ya san cewa kai dinnan mai ƙarfi ne, to amma me yasa ba za ka yi amfani da shi wajen? Kai abokina! Cir kawai ka share. Me ya faru kuma? Ka san matsalar da ƙarfin nawa ya ja Me ya faru aboki? Da akwai wata matsala ne? Matsaloli ma tun daga ranar da na aure ta na fara samun matsala har zuwa ranar da ta samu cikin matsala me take baka wannan irin ita dan cikin ta nake ma magana da Allah dan cikin ta kuma tun yana ciki ya fara bani azaba ko so ɗaya baya bari na da matsi ta. mazan manta ba na siyo mata mangwaro ina ajiyewa kawai ta dauka ta fara gatsawa a haɗin yayyan yaron nan da abin da take ci shine wanda yake cinyewa Oi, yo daɗi! Me gida, ka ji magana yake. Kamar ya, in bari mu ji. Kai baba, wannan mangwaron da ka kawo bai ba. Duk da ka kara kawo abin da bai ba sai na saboda da ka. yau. haka abin ya zama mun jiki abokin aiki. A duk sanda na kai kai na saburbuda nake sha. Kai baba, ni ba gaskiya na gaji da zaman nan gurin. Zaman ciki kuma, kamar ya. ga ganin samun damar juyawa inda nake so. Babu shiri na kwakushe uwarsa zuwa asibiti. Lokacin haihuwar haihuwarta bai ba ka mata operation. Ha, baba, ka haka haka bai fi yanzu kai dala mala ka dira jamin kafa kai za baka girma ciwo tun daga nan da aka haifi wannan yaron ni kuma shikenan ya sa na gaba komai da komai irin nawa ya gado idan ya fara fitina babu wanda ya sai dakatar da shi ka san wani abin haushi ma wata rana na zo ne mai fada kawai wai yaron nan sai ya dauki waya ya je ya kira yan sanda yan sanda suka zo suka tafi da ni wai na takura masa abadan lamala ni ba na son takura ka san ko tausayi na kwata kwata yaron nan baya ji baba kudin makaranta kai sai ka gaya musu wata na gaba idan na dauki albashi na baya ba yanzu yanzu nan zaka bada kuɗin nan idan kuma ba zaka bayar ba yanzu nan zan iya kai ka gurin hukumar kare haƙƙin ɗan adam a karɓa min haƙƙina ai ba haka ake ba in ka san ba za ka iya kula da ni ba me yasa ka yi ni hayya zaton ka ba shi kenan idan ya girma matsalar ta zo ƙarshe ba ina ina shi kuma da ya girma ba sai matsalar ta canja sabon salo ba ci gaba da bani labarin ina ina ina <laughs> wannan labarin ba zai bayu ba sai dai na nuna maka gani da kanka bari ka ga yadda yake yi abokina kana shan sigari ne? Eh, eh. To me zaune da kai a nan gurin? Tunda ka zo ba ga sigari nake sha ba, ba kawai sai ka kara gaba ba. Ok. Yawwa, ko ko ko kai fa da kyau. Hello. Barka, Pakistani, ɗan yin da ba. Wannan bai shafe ni ba. kai wannan irin da gigin mutum ne baka san ba shan taba cikin jama'a ba ka gurbata lafiya ka kana so ka gurbata tawa ta shiga ka nan gurin ko nan suburbure ba kada ka damu na ma na san dan yinde ne kai babu damuwa ina ji dallaje ka dan munafika yalla bai kai kuma menene kokwanto akan me kamar yanzu naga ka tashe na nan saboda kana shan taba wani kuma ya zo yana sha ka tashe shi to me dalilin ka da yin haka jin dadin duniya mana ni kawai abin da ya min dadi shi kawai nake a rayuwata jin dadi ko kwarai ma kuwa Ya na ganshi kamar kai ne aka kwafa. Barka dai baba. Wannan kuma shi wane ne? Abokina kuma dan uwana daga India. Barka. Barka. Minti da ina son magana da kai. Abokina ina dan zuwa. Eh, ina jinka. amma dai ka san ni likita ne ko? To ina bukatar a gina min asibiti. Ina gaji da zaman banzan nan, saboda haka dole sai an gina min asibiti. Kai dana, wannan ai babun abin damuwa bane. Muna da gona katuwa da za ta gina maka asibiti. ma kana da gona a wannan garin ne? Ina ɗauka ka suna Indiya. Ashe kana ɓoye min wani abu. Suna Indiya mana, can nake nufi ka je ka siya. Kamar ya, waye zai je sai da gona to? Kai mana, ba kai ne za ka yi amfani da kudaden ba? Idan na ce ka bani kuɗi na gina asibiti shine sai ka tura ni Indiya. Ya zamma, in gonan ma na ji wasu suna cewa ta ce. Suna cewa ta ce ko kuma dai ta ce. Idan ta ce kawai ka ba su a mana. Ko taba gani na sa kayan wani? Na ce ma barawa ne daga tambayar ka kuma sai ka gaya mu magana abun barkewa tun da har mana da tabbaci akan cewa gonar mu ce menene zamu zauna jira gobe zan tafi indiya gurin wa zan je a India? mai durga Me unguwar durga na gode baba idan na dawo daga India inda canji zan kawo ma kai robin baka fa san yadda India take ba ni ma kuma India bata san yadda nake ba ba ina ruwanka Bye bye. Kai kai kai kai ka ba hankali ba. Aboki na ka gari ba. Irin wahalar da yaron nan yake bani. <laughs> Mm. kai walai ga baki ɗaya ɗabi'unsa sun burge ni sai nake jin dama shi din ya kasance ɗana ne ina son yin wannan abun idan da ni ne dole ne sai na yi rayuwa mai tsayi mai albarka abokina ina tsoron idan ya shiga indiya ban san abin da zai iya faruwa ba lokacin shan suburbuɗa da shi wasu ne ya yi an ne da yarinya. Sai an jima ya ta. Sai an jima ya ta. Sai an jima baba. na Rushundar Hai, ɗan jarida ne ni, kuma daga Delhi. Kan tiwo zuwa Tamil Nadu. Tamil Nadu ta kasance ta wace sai abin da nake so ake yi. Ka gani? na yau tattaki ne na ta wannan ba don komai ba saboda na ji labarin abubuwan da ake aikatawa a nan ba wai na nufin harka ta raba ko dai wani abu ba wani babban aiki ne aka bani aka ce in samo labari babba akan wani babban mutum yaka. Shi ne na zo ko zan samu naka labarin A idan babu damuwa <laughs> kana so ka ce komai so kake ka dauka a wuri labai maza ka fara dauka na kasance da akwai wani katon ƙauye wanda ya kasance yana matuƙar buƙatarsa sai dai wata ya matsala yan ƙauye nan basa da wani harin kai ni kuma na kasance dukkanin wani mutumi da zai yi man taurin kai a wannan duniya zan yi ji da shi kowane ne kuma sannan idan ta kama ma na sheke shi a matsayina na solomon sing ta kamar haka kowa ya zan tura shi kuma yawancin ƙauye sun kasance su dan gaba ɗayan su ma'aikata na ne nakan tilasta su su yi min aiki baya da aka sannan kuma na biya su idan ka je min aiki da kaina ne zan sa nuna shege ka aikin dutse suke yamma? wanda ya kasance shi ma ƙauye ne wanda na kwace shi daga hannunsu a lokacin da na so na tashe su daga ƙauyen gaba ɗayansu suka nemi su yi min taurin kai ka san menene ne musu wannan shi ne kasance a lokacin shugaba ga wannan ƙauye. Shi ne ringa ziga su ne kuma suka ja na plate daga baki dai ka bata nan garin. Ina jin wasu daga cinsu suna ƙara jan mutuwa. Haka na sa dukkanin da suka yi yunkurin guduwa shege su. Hakan ya sa na zama mai ƙarfin yi kuwa ta tare da su. Thank you. da fara shi ne wannan mai gari na sana da koshi na zo domin yanke masa hukunci domin yana son wasu daga cinsu su razana Zuwan wanda yake ganin zai gudu shi ya ce mana abin da na riga na yanke a zuciyata na rantse ba zan kyale ba yaran gabaki ɗaya da suke man aiki sun kasance 'ya'ya ne gare su maza ga shige shi, shige shi! Ina ba su abubuwan da suke kawo musu da hankali, ce da koma waye za su iya shigewa har da yin. Ɗaya, biyu, uku, wuta! Kuna tunanin dukkan abin da na nema duniya zan rasa shi ne, ba zai taɓa yiwuwa ba. Dukkanin wani bahamage da na sa aka kamo, da fara zan kirawo, 'yan jarida su rubuta komi a kansa. sannan bayan da haka shi ma na ƙona shi ne bidiyo na tura shagonsa zuwa gidansu dole shi ne abin da zan daga aikatawa ka bani dama yanzu yanzu nan na ga sa nan ka ce me ka bani dama yanzu nan na shege shi <laughs> eh, eh, eh. shi dan fa babanka ne yaro zakariya wani yan labai dukkanin wanda zai guje umarninka ya zama dole ya fuskanci hukunci daga hannun yaron takur ni yanzu ji ke yi tamkar ne shege labai. can da kana bukatar shege shi shege shi kawai a dana a kaji baban ka ne fa ni yaro dan Allah dan Allah yaro a a ba yaro dan Allah yaro wayo petiri ne bai labai dan Allah guda ga caka dan Allah gare ku mun komi dan Allah dan Allah ga yaro mun mai gida a a a dana dana gare ka aikata mun haka gare ka aikata mun haka dana kaga kaga kada ka ta wayo wayo maza ka mutu Solomon Sintakur wannan shine sunana. Dukkanin mutumin da ya ƙoƙarin ya tsallaka min layi ba na kyale shi sai ya bagunci lahira. Maza ka ji nan, yanzu ka ɗauki wasan komi? Eh? ni bajara huli dalin cereliye. Eh. <laughs> Gaskiya bona biya ya da matuƙar shauƙi Salman kan ya yi faɗi gaskiya wannan waka tasa. Mm-hmm. Shi a lallai wato sai ya zama babban jarumi ga shi ya zama walayarayi. Eh. Dama kai zaka ce zaka ja da wancan amagon ne. Wannan rashin mutuncin ba. Kana ganin shi ma bane dan wanka ne. Amma ban da amaka ci kana aikin banza. Kai wallahi ma da mutane ma nan ko. Kai ma wata ran sai mun yi maka yaran abin da kai masa. Me yasa lokacin da yake yunkurin aikata haka ba ku ce masa kada ya aikata ba aikin banza? Gabaki nan ku babu wani wanda bai san ikon takura nan ba. Dan an karme muku gari wannan ai ba komai bane amma kun manta da cewa lokacin da ya zo ya sa aka tattara muku yayan ku aka tafi da su. Kun ci sama da ya saka dauki ɗaya ne yake yi muku. To wallahi ku ba hankali idan ba haka ba kwanan nan gaba ku? shi mun gari mai tauka ko mana zuwa mana zubarwa can kogi. Ubangiji yana kallo ai, eh? ba zai ba mu iko da hannayenmu. za mu kawo ƙarshen sa. Aikin manzo rabe mana baki ko na bake kira wannan. Kin manta da ganin zanuban da takuri aikata min. Zanuban da aikata min ba kowa ya aikata wa shi a cikin wannan gari ba. Amma babu yadda za mu da shi dole aka maka hakura na hakura da kyale shi. Eh, eh, eh, Dukkanin wannan zaluncin da yake aikatawa ƙarshen sa ya kusa zuwa. Ina mai tamata muku da cewar yana nan zuwa. yana nan zai zo ƙarfa ne shi wanda ba a gane jarumtansa. Kikyawa, ki daina shafi komai a fuskar kikin ji. Kuma yana mai tabbatar muku da cewa kowa yana kallon sa ne shiga zuciyarsa. Kai kuwa ta kike zuwa. Tare kuke. Yanzu dai muka haɗu. Ka birge ni wallahi. Eh? Kana da abin dariya, ka sa ƙato da ko. Kai ni na sa ragen hanya. Yalla bai ya gama yi ma da eh. kwanja jaka ba tare da ya sani ba. <laughs> Eh. Idan ban da hiya mago ne, sai yaya na goye da jaka a ƙara mai wata bai ji nauyin ya canja ba. Eh. Gaskiya ba kanin na musamman ne dole ta fama. <laughs> Gaskiya ne dan juyo min bayan ka. <laughs> gawan ai suna da yawa. Kai, wannan jaka kuma ba. Irin abin da ya mun kama shine kai mun. Kai, gaskiya fa ya ta hadu. Ya na ga wannan fuskar kamar ta sa. Kai, kai, kuma bai ne eh, kai rori rori sure babu eh, eh da ga mun fuskar ka haka kake kai ma haka taka fuskar eh, me aka ce maka akan fuska ta sai aka ce fuskar kana kama da ta wani jarumi ba ne kenan superstar wallahi kuma an gaya ma gaskiya ba gaya min gaskiya ba kamar ya ba kai kama da superstar ba in ji ban wa kuma Kwata-kwata wannan bai kala da shi ba, ina mai tabbatar maka da cewa idan ka je da wannan wani wajen kama ka za ya kulle. To yanzu me abin da ya kamata na yi? Ni ne abin da zan ce ma shine kana fita daga nan ka samu ka kai ciro kai sauri ka wula da shi kawai ka samu ka bece Kwarai kuwa. Kuɗi ba masu tsada na sana siya, ta kuma zan za ka ce min wannan ba mai kyau bane ba. Kai ya mago, kar ka zama hama gobana, idan yana da ya suya yake to. Haka. Ina da wanda na siya kwanan nan, amma da yanzu abin da za ya labai ga wayan na siya da wasu. Guruji. Shikenan labai, ni ne daga yanzu zuwa gobe zan zo na karɓar original mai kyau. To ke me yasa yarinya? Za ki nuna magani. Kai. Gida muke buƙatar kamawa haya. Oho, kuma waje na? Kwarai kuwa. Kai, me ya kuma labai? Na da ne ban da nan talgo ka masa ba. Shi yasa ne barin ciki yanzu na ga ban da shi. Wayyo. Ka gane ai. By the way, I am Teja. Pandit Rabi Teja. Na kasance yana da abubuwan yi da yawa. Ni kuma Hood, Robin Hood, kuma masoyi. Ah? Masoyin gaske ma. Kamar ya. Show the house. That house. very nice. Cikin ma yayi matakari. Ha, abin bauta buda, so cute. To ya kaga gidan? In gaskiya dai komai yayi. Komai dai lafiya ba? To nawa ne kuɗin hayar? Lak dubu biyu mana. Lak dubu biyu. Ba damuwa yayi mun. Da kuma karan dubu uku. Dubu uku kuma. Duk da haka bai yi tsada ba. Oh, kai. Dalla zo kaji. Taya ne za ka da kama wannan gidan a lak dubu uku. Saboda gidan yana da haɗuwa yadda ya kamata. Wannan mutumin mutumin kirki ne. Shi yasa ban damu. Kuwa yana ganin ka ya san cewa kai nan ka zauna a Amerika. Cool. Malam Fande cool. mai wani kul wallahi gidan nan bai furfe da kuɗe ba. Robin Hood ne ya kamata ya ƙorafi amma gaya maka maza kai. To kuma ya ka cuce yi. To ai kai. Sai kake so ko kashi. Ko me gaban lafiya lau karɓi wannan. Menene wannan din? Dokoki ne zaka bi wajen zama a wannan gida. Oh. Kai ne ka sake ka ce zaka ka karya min ko guda ɗaya. Ina ma gama kuma wallahi ka tashi daga gidan nan ba za ka zauna ba. Da kyau wannan duk ba damuwa ka komai na ku yayi min. Na gode. Ngwar kenan. Me wannan? Dokoki na ne ni ma matsayina na wanda ya kama haya mana. Ah, Robin Hood Comfort. Idan ka karanta sai ka sa hannu a nan. Ka ce kai ma da tsare-tsaren ka kake tabe. Sharaɗin yadda ake kula da ni ne mana. Kamar yadda ka gaya min dukkanin sharaɗin ka na cika, ni ma shine na baka sharaɗa na. Gida dai yayi min babu wata matsala. Idan ka saba ɗaya daga dokata, to da biya zan haɗa ka. Kana na ban yan sanda miyar ka? Kwarai kuwa su mana. Kada ka damu za su matsala ba. Ko da yan sandan boji ma ni ba ma za ka nemo min ba. <laughs> Ka san darajar contract mutumi na, good boy. Wallahi sai ka bano na bu. Eh, eh. Wato kai san sankon naka na hauka ne. Eh. Gaba dai wannan barnata da kuɗi ne. Saboda me zaka bashi wannan kuɗaɗen? Suriya babu, ko nawa na kama gidan nan bai tsada ba saboda yana kusa da gurin da na zo Indiya domin sa. eh to me amfani zaman kusa? Da saka ido mana. Ina babu wata damuwa baba, kuma yana tafiya yadda ya kamata. Ina gobe dai zan fara. Kai! Maza ka gano min inda motocin za su je. Nas, likita, agajin gaggawa, na samu hadari ne, ai maza kai ne emergency. Waya kuke turawa hankali ne. kawo min allura da hydrochloric acid, bandeji da kuma auduga. Eh, me gida menene faru kuma? Wa! Me ya same ka? Wannan Oh my god. Amma wannan mota ce ta buge shi ko? Ba surutu zaka tsaya yi ba auduga da aidin da bandeji zaka sa a kawo min ka hado da allura. Amma dai kai likita ne ko? Likita ne ni. wani magunguna kuke da shi da shafra. Babu. Shek ne zolfa. Akwai. ka gano inda suka je? Kai, me aka dalla? Na gano gurin. Wane ne shi mutum? Babban mutum ne. Na ce ma wane ne shi? Na ce ma babban mutum ne idan ka kai karasa ma ba abin da zai. Kawai tambaye ka dai wane ne shi? Emele. Eh, Yana ina yanzu. Me za ka me? Kai. Ah, in yalla bai ga allurar sa bacci. Kai, ah, bana bukata. Zan iya tsayawa na yi komai kafin jini ya dauke ni har zuwa nan da awa biyu da rabi. Me za ka yi lamu? Ramuwar ne da aka yi mana a bana ambulance! Koma waye shi yau zan bayansa. Ni da kake cewa za ka kwamushe me yasa saboda kana inspector jami'in 'yan sanda to da kyau yanzu gana gaban ka za ka iya gwadawa maka. Me kake ɗaukar wannan kakin na jikinka zai iya kare ka? ka fara kare kanka mama na Kai wani ɗan hegen ne a cikinku yake tuka wannan motar. Kun gwana rike mu. Ka rike hannunka. Eh. Kada fa kai wasa da shi. Ina tambaye ku kuna kallo na babu wanda ya bani amsa. Na ce wani jaki ne yake tuka wannan mota? Ba za ku faɗa ba. Kai! Ku kyale shi. Ina tambaye ku wane ne yake tuka wannan mota a cikin ku? Ni ne nan. Me yasa kake tambaya? mintuna ashirin da suka wuce baya kana tuki ka ke ni amma ka juya ka ci gaba da tafiya kamar ka make bera tiya haka haka ta kasance baka san darajar mutum bane ba ko kuwa a lokacin ka dauka cewa dabba ka buge ba mutum ba idan baka sana ka buge ne zaka iya bani hakuri kuma na hakura maza ka bani hakuri ka bani hakurin mana tausayin ka fa nake ji. Kawai ka bani haƙuri. Ka faɗa mana! Maza ka bani haƙuri. Ba za ka bani haƙuri ba! Wai me yake damun ka ne? Mu da baki fa kawai za ka yi ka ce Allah baka haƙuri. Ina! Ku tuburbura mun kansa a cikin gurin nan. Ka yi haƙuri, na ce ka yi haƙuri. Ba shi kenan ba. <laughs> Da ma tun farko ka ya kada da ba samu matsala ba, ko kai fa, nan gaba idan ka kada mutum da mota, ka taka birki ko ba za ka mai komai ba ka ba shi hakuri kaji? Ba abin da zai rage ka dan kai haka, da kyau, mutumi na. Sai an jima. Wani iri nake ji a jikina fa, zuciyata wani bugawa take yi da sauri. iya naga kai ma taka tana bugawa to hakan na nufin cewa tsorata kai kenan ba na dama kai ba kenan ba dai na baka hakuri ba ah zargi na ya tabbata mutum yana bada hakuri ne idan yana dama abin da ya aikata kai kuma baka yi nadama ba tsoro ne yasa ka bani hakuri ko ka sani kana wucewa kanka gona da iri Baka san kai shugaba bane ba? Wa ya gaya maka shugaba yana kasancewa wawa mara tausayi? Dan ya gaya mutu. Ka fahimta? Zuwa nan munafiki zauna. Ka fita hayyacinka yanzu. Babu abin da zaka gani har sai ka dawo. Wai kai. Nas, allura guda ɗaya da ƙwayan magani guda ɗaya. Maza ka haɗe wannan ƙwayar. Da kyau, yau yanzu za ka gane. Ni ɗin ne mutum ne mai wasu irin ƙa'idoji, ko ma wane ne mutum. Matukar ya sake ya karya min ɗaya. To gaskiya fa ni ma bana daga ƙafa sai na yi wa mutum raga-raga babu na da kowa yi shi. So please don't make me angry. <laughs> so na san da yanzu ka gama fahimta ba. Is it okay? <laughs> okay! <laughs> Sai a kiyaye gaba Malam Imele. Gabaki ɗayan wannan abin da ya faru ya faru ne a gaban mutane, kuma ya samu shaidawar ɗaya daga cikin mutanen ƙauyen garin Rangur waɗanda suke cikin matsananciyar mawuyaciyar rayuwa. Wannan mutumi da ya kalli abin da ya faru ya cika da farin ciki kuma ya tashi ya garzaya domin ya sanar da mutanen ƙauyen su. Na tabbata, idan ya zo Bilashpur zai matuƙar bana amfani. Saboda yake yi. Na tabbata idan ya zo Bilaspor sai ya shage dukkanin kafatanin manyan yandaban wannan gari. Domin kuwa da kun gani a kan ku yadda ya dinga da mutanen nan wanda suka kasance ma tsoron sake ji ko a cikin birni. To da na tabbatar muku da cewar ko nan na kanku ne za ku je ku taba gababansa ku ce dawo nan. Idan kuka ga yadda ya ringa suburburan ya mele a gaban jama'a abin ba ya burge ku zai ba har da ba ku shauki da kullum sai kun ji tunani. je yana gudanar da wannan fada nashi kawai ango na dinga yi da ma a cikin bilasport yake wannan su barbada. Kome ya zai faru yaro? Da takur ya shiga dimuwa. Kana da can zai zo nan to? Ban da tunanin wannan. Me yasa? Yalla bai, mu ma akwai wani da ya takura mana cikin garin mu. Me yake yi muku? Cin zali da cin zarafi. Babu hukuma a garin ku. illa bai ba abin da suke yi. Ku sanar da su. Ah, illa bai. Ku je ku sanar da su. To yake ne illa bai. Hukuma ita ce gaba da kowa kaji. ni ba na shiga cikin matsalar da banganta da idanuwa na ba saboda mutane na da babban matsala wannan ne yasa cikanin abubuwan da bai gani da idanuwansa ba baya taɓa iya gudanar da su ta yadda mutane suke so amma mu ya zama wajibi dole mu samu hanyar da za mu jawo shi nan duk da mun san cewar abu ne mawuyaci ya shigo cikin wannan gawaye namu Wannan abu ne wanda ya zama mana dole daga yanzu mu gano dukkanin abin da ya fi bukata a cikin rayuwarsa domin mu jawo shi zuwa nan din. Domin ya zo ya mana maganin dukkanin wasu tirai da suke adaba ma cikin wannan gawe ya gama da su gaba ki daya. Ta yadda za a shafa babinsu a duniya. Shin ba za mu iya sadaukar da wani abu domin ya zo ba? to ai har rayuwar mu ma za mu iya bayan wa yaro domin a ca me babin sai daga donan duniya sai mun nemo darajar blasbur za mu iya sauraka da komai domin al'umma ba ba wato tauna yadda za ku shake shi kuke yi ba a shima kai ne nan ka kawo masa sabon labari kai kana ji dukkanin jin daɗin da kake yi ni dole ka zama da nan ai ina ganin gabaki ɗaya da uku wannan zaman na tabbatar da cewar gabaki ɗayan ku wannan zama ne na musamman ko ba wani sabon labari ka zo ka kawo musu ba. Ziyara ce da na saba kawowa duk lokaci zuwa lokaci. Na san cewar yanzu ma baka shirya tafiya ba ba, jan haka ya zama dole ka tattara naka ka fece idan ma ka basu zo su shage ka. To shikenan. Je ka mana. Wanga to ayin kenan mu tashi, mu tashi mu je mai rakiya ba, mu je. Gaba ɗaya ku dakata. Gaba ki ne wannan zaman naku ku tabbatar da cewa na banza ne. Babu wani abu da za ku iya tabakawa. Wata rana dole sai na yi muku dariya. Oh, kai, mama mama 오라니 그만해 내 상가 가오 많아 마야니 더 저모당 아까 야자모 도래 원어머 재미가 막 개나모 배야 짜짜 나무 야너머니 나무 좀 가나 와서 마오가 다 지금 원한 거이 너가 개야자모 와지미 고모만 가오가 샤서 고에 가가를 샤모 에도 아인 개나모 대이야와 고자만 예야와 가이 하마 가와 아이 고자만아 가마 개나 고팔팔라 에네 더 소나이 고나오 고나오만아 我也吃过他们，我妈两个过年没过来过早呢，想想生活我搞不啦。 Ya zama dole ne mu samu wasu daga cikin da za su je birni domin su samu su dawo mana da shi zuwa nan. Ko kuma ne ce masa abin da dole sai ya biyo su. Mu da Nazariya. Gaskiya dole ne a jinjina musu. Na race idan na kama wancan yayyan na dau sai na shige mai wuya. Me yanka kake aikatawa haka? Ina jin bakin cikin yadda wancan tsinan ne yake zuwa yake shige mana mutane a nan. Kuna ji? dole sai kun nan zuciyar ku mu ne kwata mata mana da cewa zai dawo wannan gari za mu taimaka masa da dukkan abin da suke bukata domin mu tabbatar da cewa sun yi mana aiki na kwarai wajen gano wancan mutumin sai Yalla yallabai. Wai me yake yanan ne? Shooting yallabai. bai. Shooting kuma? Kamun kofi kofi da. Ina jin kibara. Da an buɗe kyamara. Kin ga dakata. Shirin da za a fara da kuma dakatarwa wannan aikin darakta ne, ke fa kawai marubuciya ce. Yalla mai ai yadda labarin yake nake karanta. Na na gane. Ci gaba ci gaba. Sanya labarin yake shi jarumin zai kasance saurayin ƙarfa da shi kuma yana da wajen gyara mota. Kana ji? Sai wata yarinya ta anta soyayya sa. Ta kasance ita din yan minista ce shi kuma minista ya ce kuta kuta bayan so. <laughs> Da kyau. Gaskiya bu wannan labarin na yayi kyau. <laughs> Na gode. Sai dai kuma ka san menene matsala? Jarumin ya kasance yana da cutar kansa. Cutar kansa kuma? Kai kai. Ba a nan cakwake take ba. Ka san me nake so na ce? A cikin fim ɗin ba jarumi ɗaya bane jaruman su su uku ne a ciki. Kai? Uku kuma? Wannan zazzaban kafci haka. Yalla bai labarin ya duko. ko? kuwa, babu shakka wannan labarin zai kawo kudade. Kaga sai ya gaggawa rubuta shi. Super! Wallahi wannan labarin aka yi blockbuster zai zama. Eh, ina jin ki ci gaba. Akwai wani, amma shi na dandaba ne. Sai dai ka san menene matsalar? Shi wannan dandaba ya kasance yana da cuta a cikin kodarsa. Iya ka ji. Wayo kai gaskiya ai labarin nan yayi mata kai fa. Gaskiya ne ai na labarin za a samu kudade. <laughs> Wayo. Bai da haka za a yi masa aiki a yi. Ke san me wannan labarin ko kyawa ce ba inda za a yi shi ba Hollywood ya kamata a je. Hollywood kuma? Kwarai kuwa can ya kamata mu je. Ya ka ji wannan labarin. Da kyau labarin ya yi matuƙar yi mana. Sai dai abu ɗaya. yadda aka ba da labarin wacce za ta fito a jarumar wannan ba za ta yi ba shi kansa labarin bai ba barka da yin labarin. yes So, amma ai labarin soyayya ne. Tir, shi labari yana buƙatar nutsuwa, sannan yana tafiya ne da emotion da abubuwa masu sa kuka. Idan na abin dariya ne kuma ya zama mai bada nishaɗi, in kuma na faɗa ne ya zama da barbada Kamar dai labarin wani sadauki da tun yana ciki yake duka. Dukkan abin da bai masa ba baya yarda da shi, kuma duk wanda ya shigo gonarsa ko ma wane ne gaza shi yake yi. Irin waɗannan labarin ake yayi yanzu, in ba irin labarin ki ba. Zan karanta min ina rubuta? Me jiya hana? Me jiya hana matakar dai zaki iya rubutawa? <laughs> To amma yalla bai yanzu Za ka dinga karanta min? Ina ba ga miki zan ba. In bi na zaki dinga yi da abin da nayi sai ki rubuta. <laughs> Wai din naka ne labarin? Kwarai ko labarin kai ne. To amma me zai hana mu dinga haduwa nan? Kuwa ya gaya miki. Ni ma yake na zo yi nan garin. Sai dai na baki dama dai inda zan je ki dinga bi na. Wannan shine tsarin da za a yi. the sun and the sand and the sea and the night and we're feeling alright, yeah we're feeling alright खराब करें आ गलती बेहिसाब करें दो पल की जो नींद एक बार सही एक रात की कर ले तू यारी सुबह तक मान के मेरी बात तू ऐसे जोर से आज गए wannan gidan ba ba garamin gato bane ba gaskiya ba ga bada gashi nan kuwa gidan gato komai da komai gaskiya rabin hudun nan da alamu ba bayan karfi akwai kuɗi Uh, uh... Sony Barle! A masoya. Ina ne kai ga yin igiya? Wato kai kana nan kana taskalewar ka da mace ma ko ka bar gida na ba ruwa. wai, to me yasa ba za ka shiga makwabta ba? Wayo, me yasa ka da kenan haka? Ka manta alƙawarin da muka yi. To ni ma ka manta nawa. Me yasa ina wanka shaya ta dauke da mu mun yi haka da kai? Shaya ta kare kuma. To me da shaya ta kare? Malam ka tabbata dalla malami ka tabi. A ka'ida alƙawarin da ka sa wa hannu idan ba yi mun abin da nake so ba, CBI ne za su zo. Wai 'yan sanda Amerika. Wallahi zan yi maka komi. Kaga ka kai ne ka kasance abokina ne, Inda Allah kada ka ce za ka ta mun haka. Yanzu ne me abin da ya kamata na yi mata. Yanzu nan nake son a zuba min ruwa ne wanka. Shi kenan. Wani wani ne yau ana da shi haka, eh, nan takura. Haikuwar ruwan zafin da zan ya masa. Bandaj! Maza ka sirka da ruwan sanyi. sannan biyar ka ba kawo. Ban san me yasa ga baki na karbo yana shararan nasa ba. Good morning. Good morning. Dan Allah ki cigaba bara kula da wannan mama ba. Ke wace ce ke? Kai Robin, zo nan, zo, ka karya min sharaɗa yana? Kai zo na mana wannan wace ce me take a nan? Dama. Dama dama ki bana mana. Maganin gaskiya. Ina jin ki bana mu ma. Ji ne da nayi dare. Dama ba sai na gaya maka cewa kada ka sake ka kamo mata cikin wannan yaran bai ya. Ka tambaye ta ta gaya ma cewa ni na kawo ta. Ko a goshin ta ka ga rubuta cewa guri na ta zo. Kuma me me yasa ka bata? Kai kuma wacce na gani a gidanka ba Ok, shi dama mutum mai laifi tunaninsa kowa ma haka yake, ka ɗauka cewa kamar kai da kullum matan da suke zuwa gurinka daban-daban ne, ni ma irin abin da nake aikatawa kenan, shi ne yasa kake so, ka za ka yi min shari. Shiro lala, ma haukace maza, kai wallahi ba za ka yi min wayo ba, me yasa ka karya min doka? Eh? Ita ne me yasa ka kawo ta to? Ya manta Cin wannan nan na ne. Dama jiya ne da ni dare ina neman wani gida shine da ban samu ba na tsaya a nan. Saboda jin tsoron abin da zai faru da daddare shine kawai yasa na kunkusa mai kofa. Shine na kwana nan din. Oh dama haka ne shi yasa ka to yi kenan. Ai ko kin wanda ya dace. Maza biyo ne zan sanya da zan kula da ke ni. Maza to kin ji yarinya. Kai fa ne. A ah, me? Ko wannan abin da ka fasa kuma fa. Ah, <laughs> to me dan na kara fasa wannan mai ye. Ko me na ga naman basawa? Ai komai ne na siya ko. Wai, ka manta kafin na karba hayar gidanka sai da muka yi alƙawari da kai kuma na saka hannu. Ka yadda akan cewa gidanka komai yana akan tsari ni ma zan bi shi akan tsari. Kuma da abin da yake a cikin gidan nan ba za a canja shi ba ba haka ba kai ba. Kwarai, amma yanzu komai na dan manta shi ne. To ina so a canjo komai kamar yadda yake. canjo ko ba za a canjo ba. Kwarai kwa, yalla mai na Allah usuri ne kawai za ku yi min lokaci da kadan mani. Da me zan samu na buga tsohon nan ne sannan ya karɓi kuɗi na kamanta yadda muka yi da kai. Ya ban tayan hankali. Yanzu misali bari ka ga. Idan kana tsaye a haka kai ba mutum ne wanda yake da haya kuma hannunsa a ƙasa ba, idan ka daga hannayenka sama fa, ka zama mai bada haya amma kuma hannayensa a sama, don haka irin abin da ka fasa nake so. Musa me ya saka na sama hannu a kai Gaba da ya je ba na masifa. Ke kuma me kike rubutawa? Gani ne waɗannan abubuwan za su yi matuƙar kyau a cikin fim ɗin da zamu yi. Shi yasa nake rubutawa. Aikin mallakai. To ka gani mutum mutane suna so su dinga gani ana kallon abubuwa masu kyau a gare su dole sai sun dinga sa nishaɗi a cikin abin. Eh, shi ne yasa. To ke me saka madam kike aikata irin wannan abu? Na ce ka sauke hannunka. Eh. Rufe bakinka. Ai kuwa. Ina jin ka. Mutumin bai zo. To ga nan zuwa. Yau a ku dinga ban aikin a hankali, a hankali ba. Yawa kai ku yi sauri mana. Yawa ku yi sauri aka ce ko? Ah, da sauri. Barka dai David. Barka dai. Sunana Robin Hood. Ina taso ne tun daga Amerika zuwa gurinka. Wannan filin da kake ciki ba mallakin ka bane nawa ne. ga gunji wannan amagon. <laughs> Na san cewa nan ka ne da kakannin ka ba. To ai aikin ma ban fara ba ma sai da na je kotu. Sai ka hango kuma idan kuma filin ne ya za ta kaya. na san cewa ba nawa bane na gwace ma duk da ka san cewa gurin ba naka bane to ai ma ni ba na san fili da kai me yasa to me yasa me yasa hakan ba zai yiwu ba kaji wani abu yayi eh? ka san ai na kake zaune eh? ka san me kuwa ina da abin da zai yi maganin ka da fara na galma ma wannan zan tura gawa kai zuwa America idan kuma ina so na turo gutsire gutsiren ka wannan zan sama gunduwa gunduwa jikinka zai yi <laughs> Kai, kada ka yi yunkurin fusata ni domin in na fusata ba na shakkan mutuwa kana kokwantan haka Gai! jama'a wallahi ba jama'a jama'a wallahi to ya ka gani kai ne cikakken matsoro. Kai me kake dauka? Kai baba za ka razana ni ba. Na zo maka ta cikin ruwan sanyi ba ta cikin fusata ba. Amma kai ka ji ajirce kuma ka dage dole sai ka fusata ni. Ne kuma fusata ta matsala take zama za ta iya shige Kai kai kai me haka to kuma? To ka fita. Kawai ka iya takunka. Idan kunne ya ji jiki ya tsira. Kai amma wasa kake ko? Uh-huh, na rantse da kai a take a nan gurin zan sheke ka. Kai kai wallahi ba za ka iya ba. Kai kai kai kai kai. na lallaba ka, na jinjina ka, na yi maka dukkan abin da ya kamata, amma me yasa ka ta gaza ganewa? Ka ce ka kwanta, ka yi tunani zuwa da safiya ka ji? Dan saurayi. Kai kai ka ji na renin hankali kai, wallahi bai nan ka ce za ka basa ta ni, gaba ɗaya sai na ka taka. Wai kai me yasa gaba ki ɗaya ka rasa sukunin ka? gaba ki dai wancan mutumin ne ya sako na gaba mana wallahi ya gima mana na fara yi gaba ɗaya ya fara sa na fara ramewa to me yasa kake jin tsoron sa da yawa haka Kin sani ai, amma ni ba wancan ba zan iya raza nan da yawa. To yanzu dan Allah ka yi hakuri ka dina takura masa kaji. To ni me ya shafe ni? Ku yi da abin da za ku yi ni zan hana ku ne? Kai, waye na Iska na zo sha mana. Kai, iska kuma me yasa baka kwanta a gaba? Ha dakin baccin naka ne naga da akwai fanka a tsakiya. Eh. To amma naga akwai. Me yasa ba za ka ko ta kasan nan ka kunna ta baran Allah? Ina ina, ni fanka tsakiya nake bukata da take saitin gadona. Saboda an ɗauke ma wuta, ina da ka da rayuwata. Ina magana na ita yana cike wata ta yaba sa wallahi. Malam dala ka juya da sauri iskar ba ta zuwa. Hawa dan Allah ya ga ce inji to. Da sauri mana. Wai yawa nuna ba daga ma dai ya gaji wallahi. Ah! <laughs>

ne eh, ba ga baki dai wallahi na ga tana गुड wannan. Hmm. Good morning. Good morning. Good morning. Me faru na ganki da sassafa ka lafiya ne ko? Salanka ne, ji kuma yanayinka, ji kuma yadda kake al'amuranka dukkanin suka burge ni. Ah. Ina son ka. Ina son ka. Iyaya eh. ma sunanki? Cetra. Malama Cetra. Ki haƙuri ni na daɗe a soyayya. Oh, Uh, wace ce wannan wadda ce sa'a? <laughs> Ina ba da yarinya ba. Lucky boy. Ah, boy? Uh, Wani ne? Ga shi nan. Dalla matsa. Wannan to ai kai ne? Haka yake. Ni kaina nake so, shi yasa ne yake shawara tun da ina da kaina, wata mace zan je in ce ina so. Dan ba mai <laughs> Aha, abin yayi miki wani iri ba, bara ne miki bayani yadda zaki gane. Ni wani iri ne, ba kowace mace ce za ta iya zama da ni ba. ina da matsala ne shi yasa kawai na yanke shawara in bari na kaunaci kaina din da aka ce wace ce budurwarka kawai sai na rubuta Robin Hood hankali na kwance in baki gane ba ba anything can happen babe hakan yayi amma da akwai abu da ya tira tunda mun shaku da juna kuma kin ga kina sona ki abin da zaki burge ni kawai kin yadda shike nan ba komai ai ko menene ka faɗa za a yi hakan na nufin soyayya da kai yanzu nan za ta fara aiki. ce nuna min kalar soyayyaki da kalar shauƙin da kike a kaina, hmm? to, to mana, yawa. Kaga wani me ya janye wayo? I think you like the hook. To shi kenan kawai je ki je ki je ki. Yawa, kaga da kin zan fada yawa. Da kyau hakan yayi. Idan kin shirya kawai ki kira wani je ki je ki. kai ina ka tallafa wa yarinya kuma shi kenan ka ce kana kuma ta kamata ya daban da wannan na da kawai na ce ina son wane ne ya gaya ma haka kwanciyar hankali kenan kaga shi kenan yanzu ba da wata matsala siyayya ta a banza kallon fim dina ma a banza zuwa shan kofi a kyauta kudi na ya huta iya kaga wannan salon burgewar Kai abin da ranka yake so ba ta da hankali duk abin da ka bukata kawai sai dai a kawo ma irin wannan soyayya ita yake kira da wuf da yaran mu na Hausa wannan mariya ka ake kira ba ana kira sa da yaudara wannan ba san kai bane wuf kenan dalla wannan wani hayanci ne yaran Hausa ne yana nufin kashe bati ga wacce take kaunar ka kai Ha, ha, iya kaga sakon da ta turo min yanzu zo mu je shan kofi da kyau amma kafin mu je shan kofin sai mun fara zuwa yin shopping. Eh, barka labai. Awiyo. takardar bira. Gashi baby. Yalla bai. Me faru? Abin da na saba gani shine idan ka bar shirya mace da namiji, namiji ne yake biyan kuɗin. Amma kai yau na gani mace ce ta biya. In babu shakka kai na musamman ne kuma wallahi ban taba ganin namiji irin ka ba. Oor puyal allade, oor tendal tullade. மின் பூக்களாக கூடி நின்று வண்டு கண்டு தோளிலாட நெஞ்சமெங்கும் ஆவலாக ஆடி சொக்குது என் ஆசை வீரனே மின்சாரமாவனே ஆடிக்கிட்டு என் ஆசையோடு ஆடிக்கிட்டு அள்ளி அள்ளி பருகும் போது எட்டும் வானம் தூரமாகி போவதில்லை நீயே நீயே ஜீவனம் என்னுள்ளம் நீயே நீயே புவனம் கண்ணுள்ளம் நீயே நீயே வாழனம் எங்கெங்கும் நீயே இனி என்னோடும் நீயே நீயே ஆசனம் எப்போதும் நீயே நீயே பேசணும் அப்போதும் நீயே நீயே புவனம் இப்போதும் நீயே என் சந்தோஷம் கூடி நின்று வண்டு கண்டு தோளிலாட நெஞ்சு மெங்கும் அவலாக அடி சொக்குது என்ன செய்வீரனே மின்சார மாமனே என்ன செய்யோடு அடிக்கிட்டு அள்ளி அள்ளி பருகும் போது இட்டும் மானம் தூரமாகி போவதில்லையே ನಾನು ಯಾವ கண்டா நான் நசா அண்ணு ಅನ್ನು ಯಾವ சொல்லி ಕಾಮ ಶಿದ ta aiki mana. Eh? Takardun na gaskiya yi kagan sa guri. Bande! To ba wani abu da ya lalace ko? Kai wallai ba zai yi ba ya mai ka. Kai wai, kai wai ya bata. gaskiya kin haɗu baby amma me yana kina siyan wata biya maimakon ki sai su kwadro wannan ta maza ce kamata yake bani ita da gaskiya na kasance masoyiyar Robin Tini kuma duk abin da yake so dole na samu mai shi ya saka bana iya tsayawa na biya ta kowane banzan hamago hamagawa irin ku idan suka gama ce musamman da kun ganta da kyau mhm. mm, ba irin yanayin Robin kuke ba idan ka sake yi min magana anan sai na sa takalmina na mazgi Jatra! Da akwai matsala ne? Ba matsala, matsalar ta wace. Oh! Kai ba mage! Nuwi ga ta naka kulbe. Ta shi na waka sosai. Okay! Ke! Wace ce Me zakiya? Eh! Saboda wanda nake so shine dalilin da yasa bana so kowa ya taba ni shi kadai ne wanda na yarjewa idan baka dauke hannunka da kai idan ka sake minti ɗaya da hannunka a jikina matsoracin banza Cetira kin ga me kika yi kuwa irin waɗannan maganganu masu zafi haka sai da suka firgita wancan hamagon uban daban kin yi matuka burge ni Cetira ke ta musamman ce irin wannan salo haka da haka mata suke da an huta kai kai kai kai kai gaskiya kin yi catra na rantse ke din ta daban ce. Robin. Eh? Dukkanin wanda yake yunkurin taba ka ba zan taɓa kyale shi ba. Haka kuma ba wanda na yarje ya taɓa ni idan har ba kai ba. <laughs> Kaga na kwace barasar ka? Karɓi kai. Mu je. Tsawo mu na. Ina, ina, ina. Ka ba malam me na damuwa kuma ye? Tun da kana tare da ni ai ba sai ka damu da yawa ba. Dukkanin ka za su kawo da wuri. Kawai yanzu ina so ka gaya mu wai wai. Wannan ma dan jan aiki ba. Gaba ɗaya mun yake dai bayan ɗaya. So yake ka karshen mu. Kuma ya ce wallahi ba ya gama da kai bane kuma wallahi zai dawo kan naka. ya zama dole sai na koya masa hankali zai tabbatar da waya taba. Kyau, maza ka kira yake. Wa, kaga mutumin ka ya kira. Halo? Gai Robin. Waye Robin kuma da zaka kira waya ta gaya min wannan suna? Eh, to waye ye? Minista ne mana. melesi, minista bana kira shi. Kamar ya wani minista, kar ya kawai yake yi. Raina maka hankali zai sawa su kuwa. Halo? Ina magana da Robin ba. Robin sin ya shiga mitin da babban minista. Eh, to amma wane ne kai? Kai baka san wa ka kira ba? Da shugaban kwastam kake magana. Ah. Eh, ya guri wrong number wancan minista wannan kuma shugaban custom ne eh, yanzu ma kana nuna hankalin yai, kuma wallahi kada ka kyale shan zama mahaukaci zai mai da kai zan tabbata masa da kai na. wallahi ba zan kyale shi ba gaba gidansa sai na nemo shi na yi gunduwa gunduwa da shi ba damuwa na fito daga tattaunawa ne yanzu ba wata matsala zan kira haka waya kin yi labe barka dai wai kai wani mutum ne yace na zo na hada ka da shi wani ne yi mutumin ni ma ban san shi ba yalla bai hello kai robin hood Ba Robin Hood bane kana magana da Kwamina Sole. Ka san waye? Babban minista ke magana. Kai me haka? Kana amago da kai kake so za ka rena min hankali ye? Eh? Kai wani ne kai? Kai ya bakinka kada ka fusata ni. Kai daga kai akwa mishirin gaba da yana kwa mushaku. Muddin kai mishina ya zo gaban maka san ya yake ya yake. Wo wo wo shikenan ya zama kare. Ni ne karen da zai zo gaban ka ya hauyi. Ko kare yana bada za ka gani ne akan gidanka. Idan ka yi kwano na za ka ne ya yi ruwa ne. Yaran ce ba zan taba gyale ka ba. zan kamo ka sannan ne gunduwa gunduwa da na maka Yanzu ina nan same ka. Ka ciko inda muke yin wayar sai ka taho ka bar bishin na ka to Ba ka gudu bayin na to. Babu inda zane zan tsaya ma na caskale. Mm. Kai nan ya jaba? wallahi za mu koya maka hankali. Idan ka zo ka san me zan mu mai da kai sai mu mai da kai kamar makin juda. Kai ni kake gaya haka. To ai kai nan ye maza ka to mana idan ka yi sa. Domin gabaki ɗaya jami'an da suke a wannan jiha. Kuma kowa ya to da makamansa. da bindiga AK-47. Malam wannan karan me nake ji? Da alamu na mana baka ne watakila ya karaso. Wayo jinjina ga babban malami. Me gida, wallahi ga yan sanda na sun karaso. Runduna! Farmaki! masa gaba dai kwanta! à, à, à. Good morning, sir. Quắc, à, quắc, quắc, quắc, quắc, quắc. Yên là mày, ừ. yên là mày. Jangan lah gua. Mulai bisa musuh sama kepada Yan Labai. Yan Labai, Yan Labai, Yan Labai. Nah, anak aja bagaimana? Wah, wah. Ah! Ku manta abin da kuka ce komai yana mai ƙira karnuka. Wallahi gaba ɗaya ba mu san na kai muke ba. Ba mu san ɗan sanda ba ko? Yalla eh, bai wallahi gaba ɗaya. Eh, eh. Madam a yi musu kaca kaca. Gutu melesi. Kaka wata mace mai ƙira shanu wallahi ba za ta tausayi ba. ai baki ɗaya na ji kiran naku yanzu kuma na zo ga baki ɗaya a shirye nake haba kai kuwa masoyi tawo mana tawo ne menene ruwa na ruwa ya kamata na fara bene ruwa yana hannunki madam da gaske duk abin da kike ganin ya fi shi ne abin da za a yi bai ai kuwa da gyara komai lissafin ki haka kin haka ba ai kuwa tun da ka fice dole ne na je na kira masoyi wanda zai tani zama a cikin gida Kai ta sare, maimaita abin da kai ta wayar za ka yi yanzu na. Idan bai maimaita ba jami'ai ku suburbuɗe yi. Dole labai. Da kyau. An gama. Halo. Me kake yi a wani yanzu mun suka zo gidana za mu shashe gari. Madam kin saba da ka dauka ka tunan ta zo. Din din ƙarerawa. Wayo. Ah, wai masoyin ne ka rasu. Ah, masoyi. Wayo madam. Shashe ban sabar mu da mu gudun sardo. Wayo. maganar tsoron ɗaya masoyin shi ba ya zo mu taskale. Kai dan gudu yanzu saura ka kayan labai ya ka je ne ko sai na sa gabata na sibir da ka. Je mana je Yawa ko kai fa? Kai kudu mai lashi me yake faruwa kuma a can haka? Ubangiji ka fitar da mu wayo. Ka sha shagali. Na dawo. A wayo garda gida na ne ya dawo. Kuma wani gardi ne? Me ya zo ya nan? Wallahi ce na shige sa. Wayo. Sha sha sha bar da zo nuna maka hanya. Kar tsaya a nan gurin kanka je ko ina kar je. Ya! Ah. <laughs> Kai baba gimbarta kar ka sake dawowa zuwa nan gurin don Allah mai gida ka kuma yana ne ku taimaka ku tuka motar nan mu bece daga nan wallahi ba na sana kara dawa rogon ku nake yi ya gudi. maka san dama na da ina neman ka ba manafikin banza waɗannan su ne takardun bilayen eh, naka binesh waɗannan takardun a maiwa masu su abin su yalla mai mun tsaya madan gyaro ta kai malam ni bana karɓar cin hanci kaji kai ka dinga ba su cikin girmamawa eh. suka ba mana <laughs> <laughs> <laughs> miƙo min mana. Ka manta da me na gaya ma, da kanka za ka ɗauko takardun nan ka danka min su a nuna. Nobody can cheat me. I love you DT sai wani lokacin. Captain, mamata ta mata kaftin. Kuma yana so ne in zai kaftin. Kada wanda ya sake tunanin koma gida daga nan har ƙarshen rayuwarsa. Kai ne na kake ba su dama, kai kake ba su dama, shahararren can ko, eh? yanzu rashin adalci ya kai a fara kashe su suma. wannan tsiyar tasa, sai yaushe ne za ta dakata. Batu, Amerika ta yi kira. Robin, ina ne za ka je? Amerika mana. Me zan zauna yi bayan da abin da ya kawo ni na kammala shi, kuma abin ma ya zo min cikin sauƙi. Ba zan taɓa mantawa da ke. Na gode, Chatara. Kai lokaci fiya fara ƙure min da Allah mai kake jira ne wai? Wani da wa ke. Wai, da gaske? Kwarai ma kuwa. Yanzu ba za ka tsaya ba. To, saboda... Ki haƙuri ce tara, shi yasa tun a farko ne muke bayani. Gaba ɗaya shi yasa ba na soyayya, saboda ba na so na ɓata ko kuma ɓata mu. Amma, you are my best friend. yi sauri mana suriya babu yi sauri yalla ka yi sauri bare ke. kai kai garo mai ce ta targansa sai ta ba amerika ah, don gama ya batun yi da wani yanar kwata-kwata na abin da muka yi mai rona amfani tafi. Gashi can ya tafi ba mu ɗaukan fansa kenan. Ah, ah, dana, ah, ah, ah. Baba! Baba! Idan ba mu ɗauki mataki ba, sai kenan abin zai na hata. ya zama mana dole ne mu zaɓo su daga cikin wayanda za su yi matuƙar taimako sosai don a shawo kan alama alamar yanzu idan aka tattara wasu suka tafi Chennai ina mai tabbatar maka Blessful za ta samu matsala dole sai an samu wata hanyar ta daban gani zan je zan yi dukkanin wani kokari da zan yi da kaina wajen ganin na jawo hankalinsa domin ya shigo cikin wannan ƙauye ya zo ya taimaka mana na yi muku alƙawari ha bakin ko yarinya ta yare za ki aikata haka Zan je, ba zan taɓa nuna masa in nan bace ni. Zan sashi ya yarda da cewa ni ‘yan birni ce. Da zarar ya gama amincewa da ni, zan san yadda zan. Yanzu ka shi duk wahalar da na sha. Tana so ta tashi a bansa. Tsakanin wata hanya da zan babu wata ban ba domin ya tsaya. Dole ya kamata mu yi wani abu a kai. <laughs> Idan ba mai wani abu ba dole ne mai lasfo za a tashi a waye gari ba mu kowa. Wallahi ko haka ne. Eh, wallahi ko haka ne. 马做么？做半夜这样啊！莫做半夜弄么那啃老吗？要是妈妈的多了，多了那莫叫么祖国妈啊多一撮人。 menene sunanka? Cetra Kuram. Me kace? tashi yanzu za ka iya taimakawa ka kashe wayarka. minti bai ka taimaka mana ke dalla ina zuwa bai yanzu fa jirgin zai tashi ina ce ina bai ka taimaka ka kashe wayarka. ka bai ka taimaka ka kashe baka na ne? Are you comfortable? No, gaskiya ina da matsala. Ina da babban matsala. Hello. Cetira, me hana zuwa kiraka na filin jirgi? Iya na ganka nan. Idan da na tafi zaki ki gani, kin san abin da ya dinga faruwa? Menene? Din da na juya kawai sai na dinga ganin kamar ke. Haka kuɗin abin yake faruwa da kai? Kaga faɗa min gaskiya. Kuma da gaskiya baki je ko ina ba? Babu inda na je. Na sani cewa dole ka dawo da dama. Waye gaya miki? Fuskar ka ce ta nuna min haka da yanayinka. me ma ka dawo kai mun. Cetra, duk abin da kika faɗa haka ne, to amma I can't believe it, me hakan yake nufi? Har na je na zauna a cikin jirgi, amma sai na ji gaba ɗaya bana jin daɗi. Cetra, ina ganin fa na kama da ƙaunaki. Robin! Robin! Robin! Robin! À, cách ngủ lại ngủ sao nào? Ờ, nhà nó nhà cháu Robin rồi quá. Yes, cô đã cần đi nhà đâu. Shi ne na haɗa wani shiri. na tabbatar da ya gama karanta littafin za ku gan a zo izuwa nan nan ba da jimawa ba. Wannan lokaci ne na muka yi nasara sosai. Wace yaryar nasara iye? Kada ku yi tunanin wai dan shi ya zo daga Amerika hakan zai yi sila takura wa takur ina mai tabbatar muku da duk ya mai da ku shashashai zai ba shi kuɗi ne ta yadda zai buga ba ɗaya sha bai da kansa. Wanga ma kenan mu mana da yanke eh, ne a zuciyar mu cewa za mu yi nasara. Kuma manya-manyan shirye-shiryen da za mu yi a kai dole ne za ku gani. Za ka tabbatar da cewa wannan kwakwalwa tamu kwakwalwa ce wanda za a ringa shirya manya-manyan fina-finai. na takura da kuma Robin gaba kenan su za mu kamta su ta yadda za mu kalli caskalansu. kuma tabbatar maka da kasusuwan sa ne sun yi kara mu da kanmu ne za mu taya shi domin ya gudu gurgurce masa kasusuwan ma sannan da kawo na mu gaba da mu hada kan mu kuma da mai irin daidai abin da yake aikata mana shi kenan takurya shege haka sami yi bandar to takura a nan mu zama ta ta mai iska yayin da kuma shi Robin zai hau jirginsa ya koma Amerika kuma tare da ‘yan mace tara. Kai wannan gayataccen shirya. Wani ala menene zai da mukwari wannan mutumin daga wannan ƙauyen. Kuma ina matsalolin masu ka kawo gaba ɗaya ce kama wannan ƙauye. Kai ga malam tunda ba za ka taimaka ba ka fice da Allah. Wai shan gogona tunanin cewar za ku iya raina masa hankali ye. Mutum da ba shi da wanda yake wayayye da shi ba wai mai murɗaɗɗen kai kamar ku ba. Ni ne nawa abu ne wanda zan tsaya yana kalla sannan ne ta sabar da dariya. 哎呀，老母怕上路了，千万别在给跟别人吵火。我把你旁边搞我他妈这样弄吧。哎，过马行开离，吧，快马行开离。 ina mai tamo-tamo cewa da manyan nasara ga nan nan gidan sama za mu tattare mu koma. ya tabbatar da cewa daga baki da wannan shirye-shiryen da kuke yi shirye shiryen na wanda za ku zauna da kanku ku yi nadama ya kamata ku yarda da dukkanin abubuwan da nake gaya muku abokai idan ba haka ba kuwa za ku ɗora ku a kasan nan ku ya kuka <laughs> ni dai na gaya muku cewa ta wadariya wallahi na ta kama shi ma na ta shi zabe kawai ai jama'a wallahi maka jirgin ne an ƙara son mu fece mu je mu je mu je mu je mu je kamar bayan na gaya muku kana wannan ya sake leka kuna ji ba ku ba hankali ni na wallahi ruwan da aka kama ko kai in wa kai ku ba hankali ba yawa gashi nan naga jirgin ya tsaya जन्ना चकोर आदि गल्ला किसे कस लैसी कोले बैठे हस लसी एवे तेन चुम किसे की कोसी कोसी लोई रे मैं भी नहीं सोया तू भी नहीं सोई रे मैं भी नहीं सोया तू भी नहीं सोई रे मैं भी नहीं सोया तू

Hello. Barka yalla bai, me kake bukata? Bahaushe ne kai? Kai Hausa? Ware ku yalla bai. Eh? Ina man na son ganin wana. Wanda ya kasance ya zo daga Tamilado. Kai, wannan abun burgewa ne. Eh, sigari a ina ne ake sayarwa? Ah, ai ko gagala da nake da ita. Kuma irin wacce nake sha? Wannan shine Bilasport din. Yawa. Da akwai wasu mutane na su zo yanzu yanzu nan. Su wane ne za su zo? Ah, yawa. Kai, kai. Waɗannan kuma fa. Wani baban shagali ne za a yi, za a yi bikin ga shugaba na wannan gari, kuma wanda za ta aura zai zo ne daga birni. Hakan ya yi kyau, to amma wace yarinya ce? Wai wannan ta jikin wannan hoton? Ƙwarai ma kuwa ko ka santa ne? Jiya ta zama gidan sarkin ku, ita ce fa wacce na fito ne ma. awo wai kai ne, kai ne ma angon nata to. Eh? Kai, me wata ku ja nan, kuna nan kuna haukan manza ga angon a nan ai, ku zo ku sauri mana ku ƙara so ku tafi da shi. Yawa, barka, barka, barka. kin ɗauka da ba zan zo ba ne ba. To ba kin yi min dabara na zo garinku ba. kin riga da dai kin san matsalar ta ni yanda nake. Ina da abubuwan da nake sha wanda dole nake bukatar su. Kai, menene kake ɗaukar wannan ƙauyen namu ne eh? Ha? Duk wani abu da kake bukata da wuri-wuri zaka same shi. Tun da haka ne ga min ina ne zan dinga samun ice cream? In bakin ce komai akwai ba. Ice cream, ice cream, ice cream, sai ice cream. Kai na mai ice cream ta yamana. Ice cream a wannan ƙauyen kuma? Eh, wani ma kuwa. Kai, ma na gwana meyo. Ai ba iya shi kaɗai ba, na gaya ma duk abin da kake so za ka samu. Oh. Ka tuna wani abincin da muke ci? Ya, ya, ya, ya. So a wannan ƙauyen ana yin ma wanda ya fi wancan ma daɗi. Ho, ho, ho. Kai, ba bari barka gudai, barka gudai jama'a kai ga wani ƙauye. Oh, yeah, guys. Ah, barka dai, barka, barka shugaba. Ya kake? Salbi. Yawa, murmushi bana. <laughs> Gari kamar ba ƙauye ba, gaskiya dole in zo nan kwana biya garin nan. Yawa. <laughs> கெட்டதை அழித்திட கொட்டமும் அடக்கிட கரங்களும் ஓங்கி யாரென்று நம் விழிகாட்டி சங்கடமும் நீங்க தாயி காண்டீவம் எடுத்துமே குறிகொண்டு மோதும் இந்த வெற்றி மகள் நிச்சயம் நாம் இதை காலத்தின்படி முடித்தாடவே சங்கின் ஒளி இன்பம் பொங்கும் இனி இங்கு தங்கும் என்று கண்டோம் இன்று வெளிகொண்டு இது புண்ணிய பூமியோ வரலாறு படைக்கும் நாளோ வென்றோம் இன்று துணிவோடு வெற்றி கொடியோ கையோடு நன்றே வாழ்வோம் ஒன்றாகி ஐலே சா தெய்வங்கள் ஒன்றாய் கெட்டதை அழித்தாடு கொட்டத்தை முடித்தாடு எவனாச்சும் நம்மளே சாடுவும் இங்கு வம்பு செய்வானோ வட்டதை தடுக்க விடு வட்டத்தை பறக்க விடு இன்பம் பொங்கும் இனி இங்கு என்றும் தங்கும் கனி என்று கண்டோம் இன்று விழிகொண்டு ஐயே சாலே சா இது புண்ணிய பூமியோ வரலாறு படைக்கும் நாள் வென்றோம் இன்று துணிவோடு வெற்றி கொடியோ கையோடு நன்றே வாழ்வோம் ஒன்றாகி ஐலே சாலே சா wayo, kallon ka gani, ahaha! Ya ka Ke ina za je da wannan kin ji da Allah da wannan mana? Gaskiya yau ina cikin farin ciki! Me ne kake tunani yaro? mun shirya wani baban abu, wanda gaba ne mun kusa kawo karshen su. an yaro maza ka fara yanzu. Wallahi baba ni. zani. Wai me kake nan ta sonalla? Ba ga an kawo mota ba ne, maza ka zo kawo mu tafi. Wallahi maza ni ba. Kai! Maza ka tattare, ka bece. Da alamu lokacin da zaka sha suburbaɗa ne fa ina ga ya kama. Kai ka manta ko ni waye? Na san ko kai waye mana. Ah. Idan kana tunanin cewa za ka yi mana wani abu, da akwai makanin yana can sama zai zo kuma ya taimaka mana. Kai! Wayo! Taimaka Allah! Wallahi zai shege waya! Kai dan waya nan Allah ka taimaka mana zai shege mu! Wa ah, ah. wa waya! Haba kai gwadon war gana gani yana shubarba da yan uwa ba za ka taimaka mana bayye. To ni mai ruwa na ne ba na shiga rigima da bata shafe ni ba. Ina zaune a cikin gida fa ina jin maganganun da suke gaya musu. Ah, na gane. Kamata yayi idan zaka shigar wa mutum fada, ka shigar wa mutum fadan da yake da dalili, ba wanda ya danganci san zuciya ba. Kawai shikenan sai mutum ya tsokana idan za a suburbade shi sai na zo na shiga. To shin kai ba yayan mu bane? Ke ya isa Gaba ke ne maganganun da ya faɗa maganganun gaskiya ne. Na haka amma dai kamata in tana ka zauna nan ka taimaka. <laughs> Kuma me kuke ɗauka ta ni? Ni fa komai nawa da ka'ida. Idan ba cin zali na ga za'i ba bana shiga wa mutum fada. Idan ma ba ku sani ba ku tambayi budurwata za ta gaya muku. Where ya you ma baby? Wallahi gaba ne wancan ba amago ne. Ka ta dama abin da na gaya muku akan wannan wasa. Sai dai ku canja tsari. Kai wa me ya kamata mu yi mu jawo hankalinsa ne? Dole ne mu ƙara binciko sabon da yake bukata. ஈஸ்வரனும் ஒரு நாளே மக்களுக்காய் உண்டாரே ஆளாகலமே நீ அருகில் படுத்திக்கிட்ட பரம் சக்கரம் சொல்லும் ஐயா உன் குறும்புத்தனம் நீ செய்தும் கவனம் நீர்ப்பாயா ஏ சலிப்புத்தனமே தோணாம சின்ன புல குணமையா புள்ள கரைய வெள்ளிக்கொண்டு கொண்டு பூசிக்கோ நீ கைது செய்து விட்டாயா வேக வச்சு எடுத்து ஆக்கி பொறிச்சு தரேன் நீ பசி குறை என்னையா அழித்து விடு கொட்டதை முறித்தாடு நமக்குள்ளே கவடம் இன்றி கவடம் இன்றி கண்ணீர் துடிப்போமே பஞ்சத்தை தீர்ப்போமே நெஞ்சத்தை காப்போமே இன்பம் பொங்கும் இனி இங்கு என்றும் தங்கும் கனி என்று கண்டோம் இன்று விழிகொண்டு ஐயே சார் இது புண்ணிய பூமியோ வரலாறு படுக்கும் நாள் என்றோம் இங்கு துணிவோடு வெற்றி கொடியோ கையோடு நன்றே வாழ்வோம் ஒன்றாகி ஐலே போராட்டம் தான் வேதனை வழியே kana motsawa zan fasa maka kai gaskiya fariza ke azzalima ce babu shakka ke muguwa ce kuma kin cancanci kowanne irin hukunci hankali na a tashi yake zuciyata tana zafi wallahi ban taba tsintar kaina a cikin mawuyacin halin irin wannan ba na sa abu a raina da kasa yin shi duk abin da na sa wa raina sai na cin masa ina so ki harbe shi idan ba ki harbe shi ba shi zai kashe ki domin kuwa ɗan kunama ne. Eh? When we tell lies, beauty becomes our obstacles. Fariza, she has tried to defend ourselves. Crisis day in, day out. malama farisa harbi na farko an ce kin yi shi ne kamar cikin tsoro gudu na kuma biyu an ce kin yi shi ne kamar da niyya kuskure ne na kashe Aiman so ɗari akan abin da ya aikata idan junin ki sanna ko wasu sun riga ki kwana duk kuma wanda ya riga ki kwana to zai riga ki tashi ni fa kuɗi na zo nema na. dole sai kin daina ɓoye min komai hanya ku kama cikin hankalinka na fahimci a rayuwarki babu abin da yake gaban ki da kuɗi Sultan Factory presents tashi yadda ka ci mutunci na wallahi sai an ci mutuncin ka kuma ba ni da hannu a kisan Abdulhamid Haruna yau tsawon wata ɗaya kenan da batan mahaifina na kawo musu ƙara amma har yanzu babu wani abu da kuke akai ko nawa kake so zan baka ni kuɗi ba matsalata ne, sirri na shine matsalata inda kan kuɗi ne ba abin da Sultan ba zai aikata ba. Dakata. Fariza He was only carrying the gun to defend themselves She was caught in the middle of crisis. Produced by Kansu Sinati. Executive Producer Sultan Abdulrazak. Na rasa yadda zan yi ne. Wanda nake so shi yake kokarin kashe ni. ASP yanzu dan na aikata haka. Daidai ne ko ba daidai bane ba. Daidai kika aikata. Lisa from the director Hassan Biggs. Bai san komai ba. na koya masa dabaru da salo na cin amana sata zamba cikin aminci yaudara kai har da kisan kai yau shi ne zai juyo ya ce zai sari hannun da ya bashi abinci babu shakka kai mugun mutum amma ina so ka sani cewa ko da ka kashe ita ce za ta tona ma asiri domin za ta tabbatar da cewa kai ne wanda kai silan mutuwata ya kamata ka ɗauki mataki a kai idan kai ba za ka ɗauka ba wallahi tallahi ne zan ɗauka sai dai duk abin da zai faru yau three things to be truly happy in this world someone to love, something to do, and something to hope for. Akuya, akuya. baya barin wani tabo ba tare da ya goge shi ba na lillahi wa inna ilaihi shahararren kamfanin nan naku mai suna Sultan Film Factory ke gabatar muku da sabon ƙayataccen shiri ansa da fili kuma ba ta kauna ba ban ce ban san yarda ba ba dan daukar fansa ba amma na kasa gane cikin kuwa ce jaruma then you have to bend, to compromise, to give something up in order to gain something greater. Wallahi sai ummi ta faɗa cikin tarko na. Wallahi da na san shigowa gidanka zai haifar da babban matsala tsakanin kai da matarka. Da ban shigo neman taimako ka ba, ka fita da bar min na. Ba na son ka, ba na son ganin ka. na tsane ka wallahi idan baka fita ba sai na kashe ka abin da yake kokarin aikata wa kuskure kada ki bari kishi ya ɗebe ke kai ki inda zaki je ki da na sani zaki ya taro faɗan da ba zai iya don wallahi sai na gabaninsa hansa hansa hansa Hamza. Executive Producer. Abdurazak Sultan. Producer. Abbas Kabugawa. Pansa. And directed by Usaini Ali Muhammad. now. Ranka daɗe audigara. Hai, hai, hai, hai. Ba na son wannan sunan da ne yanzu ko ka kira ni da kaftin ko ka kira ni da samanja. Champion Factory! Su ne a wannan karan suka zo muku da wani sabon salo.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 kan halaka ji abu tukin kin gaishe kin gaishe kin gaishe kin gaishe samanja samanja ya kai da gaura mun mare zuwan kira duk wanda zai dauka mun fa ya mare ki ruku ruku zammar in makurkushe shi na sani in mai tubu tubu so nake in gani a gabana a'a shiga ciki talatin ki rufe kofa ki tabbatar kuma baki le goma yawwa da na samu kin shiga gida bari lallaɓa je in ba su haƙuri don ina ganin haka ne zai fi sauƙi. Samanja! Tallaka ta! Yan fitar! Soje kada ka waje, duro maka ita. a nan nake son mu yi magana da ita. To shi kenan barin ka maka ita. Ba zan taba daina son ki ba. A sakin fahimci soyayya da nake miki ta gaskiya ce. Wayo na shiga uku wallahi na tsane shi wallahi ba na san shi. Samanta! Samanta! San ki da ke da duwa zo ki da shi, raina ya bari yankunci duk yau za a sha tusu a falon mai gari. Hmm? Ba za a faɗa ba. Ha don furo mana tusa ka ce a ce alhamdulillah an kya faɗa. Kai ma Yara! Yara! Yara lafiya. Ai baka sani ba. Ta tuwo na tare ta yi na dafe ta zaburo na tare tana zuwa kan boda sai ta but sai ta fice wallahi samanta samanta shiryawa abaka bugawa daukar nauyi sultan film factory mataimakin mai bada umarni kamsu sumati fa'ila. Waye wannan? kwashe me kake yi anan? Wallahi sai ka kwashe. Na ajiye wai me yake faruwa ne? Kushin ne zo zurin gidanmu ya mana kashi. Kashi? Wallahi kashi ne. Kai, kare san da za ka yi ma wannan kashi sai a soran gidanmu. Duguna ka cinye shi. Ba za ka duguna ka cinye shi ba. da umarni sai na Ali Muhammad. Samanja! Samanja! faruwa ba. Wannan alamu ne wanda mutane za su bejan mu shake shana. Kai, maza ma na bukata. Wai, yo, ha, ha, kai, wa, wa, wa, wa, wa, ne ba. Ha, ba wannan daga ikon Ubangiji. Wai, yo, la. Ah, ah, wai, yo, ah, kai wannan wace yariya mace ba ce wallahi tun da kuka garuwa ne akwai babban matsala ko me ce ina ne cetra cetra kai maza mana maza wai ku shori ku kona mana Yawa na ante! Why, yeah! Malam! Ko ya zo da wannan mamakin nan kuma? Komai ya tabbata! Ruwan sama wuta! Gaba daya wannan ne! Mu Kai ku dakata, ku dakata, ku dakata ka ce ba! wallahi ban san me ya ga maka je wajen nan ma. Dama na riga da na gaya muku cewar ba za ku taɓa bayan nasara ba. Wallahi na zan samu nama in yanzu na siya na shaƙa. ya ubangiji ka kawo wani abu wanda yake babba wanda zai hada babbar sila ta wannan rigima ta Yaya kake baba? Gani na dawo. Zaki ya dawo. Saboda cewar dana ya dawo wannan babban lokaci ne sana da wannan shagali. Domin da ya fara ciki, yaya kake malam jawab? Shi wancan nan a wani cikakken iko yake da shi. Shi wancan mutumin wane ne shi? Ya kasance mutum ne shi mai iko, kuma shi ne babban minista na cikin wannan kasa. Amma mahaifinka takur ya fi shi. Ah, ah. Yaya, baba yana magana. Ah, wannan shine zaki wato dana ina taya kamar na dana na gode dama dana wace da kyauta kake so faɗi mana yaro na yanzu na siyasa a kawo ta ƙarfin mulkin ka nake so ka bani ina so ni ma na zama kamar takur <laughs> kai kuma takur kake son zama dana <laughs> a iya baki amma dana ko ba iya baki ba aikace nake so kuɗaɗe da kuma yi irin tasa ina son na abin da nake so <laughs> yaro mana wayo maza ka baba ka sani babba da wasa nake yi ba me kake jira maza ka samu ka fece jika mana jika jika kuma sai na mare ka tari <laughs> babu wani wanda ya kai saramon sin iko kai mana shi babanka baba ta sauki ne ya zamo haka ba sai da ya zama da yayi rashin imani da fyaɗe wayanda ba sa da adadi to ima da tunanta haka za a samu kama <laughs> kai muddin kana so ka zamo ko da tamkarsa ne takur kwace-kwace ba mutum ne mai imani ba dole ka koyi shika shika kada ka ji tsoron aikata komi a gaban kowa ta haka ne kawai za ka zamo cikakken mara ne? ka zamo tamkar takor da fatan da ya ka fahimci abin da nake nufi ka gani ba ka cika ne ka bare mana ka dan Allah ka bar ka kyale ni yanzu fa baba zan iya zama ko ba zan iya ba rashin imani babu wanda ban iya ba kama daga fyaɗe zuwa shika Madam Kamla? Oh, ya kai uwa? A karo min miyan na mana. Eh, to. Yawa. hakan ya yi mugun yi. Ga shi ƙara. Ka yi kuma mene wani shigo mana gida haka? Mene? Me ya faru? Ka faɗa min me wai? Dalla na ce ka faɗa min wai menene ya faru? Adam Kamla, kina ina? Ko ke fa Madam Kamla? Me yake faruwa ne wai? Ba komai. zan je ne. Ba da mu na tafi. Ina ina bari na ƙara cin abincin nan. Abu ne na gaggawa saboda uzuri bari in saurin tafi. Shikenan tunda ba ke so na raka ki kiya iya tafiya. Yata, yata, yata tashi. wai wai me ya faru ya ce me ya faru wai ki gaya min me ya faru wai me yasa ba wanda zai gaya min ne kun ga ku ce ta tashi dan Allah wani ya ce ta tashi kun sa abin da ya faru amma kuke boye mu sai ki gaya min ki tashi ki gaya min ki tashi ki faɗa min ya ta kinji <laughs> caramba! wannan cin kashi da ake mana ba za mu tama zuba ido muna gani ba. Kome zai faru dole ne mu ɗauki mataki. Ya zama dole mu sa takuri ya hawa a idansa. Ko da kuwa wannan lokaci za mu rasa dukkanin gabata na rai Dole wajen taron jama'a za mu shige shi. Yau dole za mu yi fito na fito da shi. haƙuri madam, na yi zaton budurwa ta ce. Ki haƙuri, cetra cetra. Me yasa ka rungume ta? Ki haƙuri mai gida ba da sani. Kai kalli gabanka da kyau. mun yi ma kama da wanda za ka burbura. Ba haka bane labai. Ya kana yi masa wata magana. Ya ci min mutunci a tsakiyar jama'a kuma ka tsaya kana magana da shi. Ba haka ne madam. Ba ina sani ne muke haka ba. Ina sane ta ya zama. Za ka gani yanzu nan. Yi labai ku ya eh, kai. Yeah! Wallahi kuma shirin ya fara aiki. Kai! Did you? ciwon kirjinsa sun wani sha za ku yi aikin da zai barbaro ba ba zai yiwu ba alal kalla yana buƙatar ya dauki sama da sati biyu kafin ya warke duk abin da aka mai sabanin haka an kare doka wai waye shi <laughs> Ka ji maman jamalla. Me yake faruwa ne da ganku haka? Gaskiya yaro mama jarumi nan kai kayan aiki mama mai kyau. Na gode. Sai kuma wata rana. Da eh, eh, eh, mun bako idan ya zo ba yana tafiya ba. To lokacin tafiya ta gida ne yayi. 啊哈！喂，我，马上过马龙，难看不抢？ Shirin ya zo ne daga Chennai. Wato yana sabarba da ɗana? Shi ne kake sowa da kyau ba? Shirin ya kasance a garin ku yake zaune? Eh, Gwari kwa. Za ka iya gane shi? Za ka iya gane shi? Ni ce ba sosai ba. Kana ji? Eh, Gwari kwa ina eh, ina ji. Na tabbatar da cewar idan na sheƙe ka ba zai taɓa zuwa nan kai tsaye kamar yadda nake buƙata ba. Amma kuma idan ne maka lahani da wurwuri ne zai zo nan. Don haka wannan shine babban sakon da zan baka ka je ka nuna masa. Me gida ga shirin wanda yi? Wani jaki ne takura nan? Gaba dai ku ta! Oh, kai ne ta kenan. Ka ce kai ne kake nema na, to ka na zo gaban ka. Wa ya gaya maka akan nema na sai ka wahalar da wani, ka ɗauka gani na wahala ne da shi, duk wanda yake son gani na, a san da yake son gani na zai gani. Ɗanka kuma ni na suburbuɗe shi, na rungume kanwarsa ne ba tare da sani na ba, na ba shi haƙuri ita kuma ta ce masa kada ya haƙura, ni kuma na suburbuɗe shi. Ni mutum ne ba mai buƙatar hayaniya ba, amma fa ba don ban iya ta ba, sai dan idan na tashi tana wuce hankali ne. ina mai roƙonka da ka ja mutuncinka. Ban san ka ba baka san ni ba, ina so a zauna haka. Idan kuma ba haka ba. Kai! Ku dakata kada ku yi masa komai a nan. Na rantse don lokacin da nan cakur ya miƙe ba zan taɓa barin ka rayu ba. Za ka tabbatar da cewar za ka yi nadama kan abin da ka aikata. Nan na wanda zai taso da kansa ya tuba masa ka. Zai kakkarya maka kasusuwa ka ta yadda babu wani wanda zai ƙara ruwa?

А маган Якимас. А. А. Тогаси. ya farfado yanzu duk abubuwan da kace idan ya farfado zaka aikata gashin na tsaye gwada ban da lokacin tsayawa idan baka cika alwashin ka yanzu ba baka da lokacin cika shi ya kamata duk magana da zaka faɗa ta zama wacce zaka iya cikawa kada san burge mutane ya sa ka dinga faɗar ƙarya tsautsayi ya sa na da kiɗanka na taso kuma na zo gabanka ka ce sai ya rama da kansa na ba ku awa 24 kurama ko Kurami? yawa maza dage dage yawa su barbada yawa da ki da ki sosai ta yadda zaka wa wa yo ba sai waje na tafiya ba Hacker! The you guy? That's all. Can I Karagina. Ah! Mona! Kai, kai daga ta, kai Irin kare a ɗaya? kuma a guri iri ɗaya kamar yadda ya faru awa 24 baya. Same place and same person. Me za ka iya? na gargaɗe ka duk maganar da zaka faɗa ka faɗi wacce ba za ka ji kunyar aikata ta ba amma idanuwanka sun kulle da marajin ɗaukar fansa ko ta yaya idan ka fiye zaƙewa zan kwakwale maka su Kai ba baba. wallahi himmata ta yayi ne ba fin karfi na yi ba za mu sake haɗuwa ne wallahi ba zan kyale yi ba da hannuwa na zan kakkarya yi ba taba ci min mutunci na zara ido yana kallo ba da wanda ya salar da aka cin mutunci da wanda ya cin mutunci duka bana kyale su mutuwa ita ce hukuncin su Selamansir Takur! duk wanda ya aikata mun zunubi ya zama dole ne ya karɓi hukuncinsa kowa ya sani ba na daga gaba wajen yanke hukunci kamar da yadda yake aikata wa dukkanin mutane a wannan lokaci ɗansa ya sheke da hannayensa wannan ubangiji ne ya fare masa hukunci don munanan ayyukan da ya aikata wa mutanen wannan ƙauye. కుక్కురు కురు కుక్కురు కురు కుక్కురు కుక్కురు కురు కుకి కుక్కురు కురు కుక్కురు కురు కుక్కురు కురు కుక్కురు కుక్కురు కురు కుక్కురు కురు కుక్కురు కురు కి కుక్కురు కురు కుక్కురు కురు కుక్కురు కురు కుక్కురు కుక్కురు కురు కుక్కురు కురు కుక్కురు కురు కి டாப்பு நான் தான் கையில் தேந்தா ஆணு தொட்டாலே அங்கங்க கிக்கோ மாசு நீயும் தான் மனசு சேருந்தா நீயும் தொட்டாலே அங்கங்கே கிக்கோ முது இடியா முச்சந்தி முத்துனா சரக்கு வச்சுதான் நீட்டிருக்கு பிச்சுதான் கே குக்குரு குரு கிக்கு தான் கே ஐ சி கே குக்குரு குரு கிக்கு தான் கே ஐ சி கே குக்குரு குரு கிக்கு தான் கே ஐ சி கே குக்குரு குரு கிக்கு தான் மாசு மாசுதான் மனசு சேர்ந்தா நீயும் தொட்டாலே அங்கங்க கிக்கோ என்னென்ன ஆகிடோ என்ன நீ படிக்க தேவையில்ல சாஸ்திரம் நாட்டம் நிக்காதே பூட்டம் நிப்போதே கேட்டும் திறக்காதே எதுக்கு சென்சாரே நீரோ பொங்குது வாசம் தான் தூக்குது நான் வடிச்ச சாதம் shashashin banza magawan banza ta so ne barbara eh wato ba za ku iya shege su ku kama mana su gaba da su ba na rantse ku dawo min babu su, gaba da ku zan hada na shege ku kada wanda ya sake dawo min nan idan babu su. Thank you. wankan kin shawo kansa ya ta? Bai kamata ba ci gaba da wahalar da kanmu ba. Wannan rigima ce tsakanin mu da takur. Bai kamata mu dinga tsoma Robin a ciki ba. Yanzu da a ce takur ya yi masa mummunan wani abu fa, menene zai faru faɗa min? Shin kuna ganin za ku iya yi wa takur ɗin wani abu? Dada cewar ya ce da takur ɗin. Shin akwai wani abu da ya canza ne? kwatan kwatan yarinya ba wai haka bane ba da a ce mana maganin su da shi kenan ma wanda zai adabe mu don Allah ki roƙo mana shi ya dawo Robin ba zai taɓa dawowa nan ba ya fa riga da ya ɗauki jikarsa ya tafi tun da ya riga da ya tafi ba sai ƙar dawowa ba to amma kin je ba sai idan kika je masa barin ke zai zo ya taimaka mana abin da kake faɗa yanzu ba fa sai taɓa yiwuwa ba shi kwata-kwata mutum wanda ba mai son rigima ba Inda ka ga Ya yi rigima to taɓo shi aka yi. Shin mun gaya masa matsalolinmu ne gaba ɗayan mu? Me yasa muke son zaluntarsa? Na gane. Na gane. Ah, ƙwarai kuwa, mu kawai. اوكي ربي لا اصبر انا سامة بابا ماما جماعة بابا ماما يا جماعة جماعة والله ما بيتش يا جماعة والله كلام ده بابا ويا ماما ويا يا جماعة Kada wanda ya tsaya domin za ku yi mutuwa a sauri. Me yasa ka zo nan ɗanwa? Shan gaya ma da abin da yake faruwa. na san cewa yanzu ka tsaya kana wani tunani ne daban ba. Amma me yasa a ranka ya sauran ɓaci da warware haka? Ka san menene ya saka gabaki ɗaya dukkanin yan ƙauyen nan suke ta walwala haka? Ba taɓa samun walwala da annushuwa a cikin wannan ƙauye ba sai lokacin da kayan toye zuwa cikinta. Na san ba za ka fahimta ba. Mun kasance mu ɗan ɗan jar shekaru da ɗan yawa a cikin wannan gari, a cikin wani mugun matsanancin hali da muke ciki. Kuma na gaya maka me zuwanka ne ya sa komai sassauta. Baban Cetera takura ne ya shege shi da hannayen sai kona shi da ransa. Gaba ɗaya da abin da yake faruwa da kake gani a wannan ƙauye shari ne. Ni kuma na ja baki ne shiru. Duk da cewa na san abubuwan da suke faruwa saboda na san babu mai tallaba mana shi yasa ma nake yin wasu abubuwan ina sanne. Duk da cewa ni ma sun aikata min babban mun Manta ma kawai sun manta da cewa yadda ake jin zaben haihuwa da ka sarrafa mu da mu zauna mu ci abinci cikin walwala kuma zauna a ci a cikin wannan gari namu ɗin sanadin ka ne to. Saboda da kanka ne ka fara yin maganin su ɗanwa suna takalar faɗa da kai ne saboda ban san wane ne kai ba. Amma dai ka koya musu hankali, ka san me ya suka aikata min? Ɗan takura ne wai ya ta fyaɗe baya da haka kuma sannan ya shege ta. Sun manta da cewar su ma fa san haifi yaya. Babu irin abin da suke aikatawa da ba za a yi musu ba. Matata ko da yaushe bata da wani buri da ta ga mutuwarsa a gabanta. Haka ya tattara yaran garinmu, gaba da ya tattare shi mai da su yaransa. Haka ya dinga sawa na ɗirka musu koken na ne musu alluran da za su kawo musu daga baki da hankalinsu. Baya da haka gaba gidan su ne wanda yake zawa suke zuwa suna kashe yayansa gida. <laughs> Shekani yake yi hakan daidai ne. A bar shi kawai ya ci gaba da aikatawa. Kun san da wannan abin yana faruwa tun da farkon zuwa na, mini ne ya hana ku sanar da ni? Gaba ki dai ba kowa ne yake hana sanar da kai ba sai ne ina neman abuwa ka da Allah. <laughs> Shi kenan ni na tafi. ओ कर्णकं बिलासपुर kamar yadda na shege dana da hannayena haka shi ma zan yi wa robin in shege shi ni ma yanzu shiri na zai tabbata kanku kai a yau dai babu mai ceton ku da fari bayan na gama da kuma na koma kansa football ah ku shirya Ku Takur! Nima na cikin wannan wasan da za a kafta. Domin nima sun gantar da ni. Sun kawo ni wannan ƙauyen saboda biyan su. amma ina so kafin a fara kaftawa a bani minti ɗaya ne magana da su. Kai, kamar yadda kuka yaudari takwar, ni ma yan yaudara fa kuka yi min, shi yake ku ba laifi ba ne. Ni ba mutum ne mai saurin fusata ba, amma duk da wannan haƙurin nawa yanzu ga shi kun fusata ne. Na miƙo miki zuciyata da iya gaskiyarta, ke kuma kin juya kin yaudare ni, kin jawo garin ku haka kawai. hakan ya kamata? Ki yaudari zuciyata ta kama sanki kawai domin ki biya bukatar kanki? Ko kuma da kuka shirya mata wannan laifin yana bukatar hukunci? Ka ga wani irin abu takur, su a ganin su wannan abin da suka yi min wai nuna soyayya ce. To kai ne ya kamata ka yi? Gaba dai ka sasa magunci layara. Hakan ba zai yiwu ba! babu wani abu da nake bukata a rayuwata sama da samun nutsuwa. Wannan dalilin ne yasa duk inda na je nake yin suburbuɗa ga duk wanda ya shiga gabana. amma tun da nake ban taɓa samun nutsuwa ba irin wata na samu a wannan ƙauyen. Idan da mutane ɗari uku ne a wannan ƙauyen yanzu sun zama da ɗoriya ɗaya. Kuma wannan ɗayan makari ne. <laughs> Aikin banza kawai. Hanal Soka Tjera Gasker? Ina so ka bara gamawa da ba kai kaɗai ne ka iya canja tunani ba, ka manta da wanda ka haɗa da ƙalla ne? Doctor! Wannan Salomon Saint Jacour mai ji da Robin Hood ɗan gidan Sahara! 赖别主要是你。 Me dalilin da ya sa? Ku ya zalunta ko kuma ni? Mu ne mu ne. Ni me nawa ciki? Ku ne kuka san kalar zaluncin da ya muku, kuma ku ne kuka san kalar ramuwar da za ku ɗauka a kansa. Don haka ga matsalar ku nan ku yi maganin ta yadda kuke so. kwata-kwata shanye shi ba shi ne abin da zai kawo mana mafata ba ya kamata mu kyale shi Wanda mu bashi mu mun kore shi daga garin kawai. da mun gama da shi anan dan yayya I love this village. Kai ni kuma wallahi ku ba. Sintakur! The Vegeta is a whale! Dum chicka dum chicka dum dum, dum da da ka dum dum. போலீஸ் கோழி ரெண்டுமே நீயாக பஞ்சாகி பந்தாகி பறந்தேனே நானி தேடி வாழோனி வானோனி வாழ்வோமே ஃபியூச்சர் நீ ராஜா நீ ஹன்சம் நீ உன்னோட மகராணி

আছে